daidai da goma ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin alfarƙu bayan alfirak, wa bayanin firkatil najiya minhum, a ƙa'idar firkatil islamiyya wa ara'i kibari a'lamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana kan bayyana mana bayanai dangane da abin da ya shafi khawarij da karkasuwan ƙungiyoyin khawarijawa a inda tun a farko mala ya ce a jimillance khawarij sun kaso kashi 20 cip, sai dai kuma wannan bayanin ba yana nuna wannan shi shine iyakan karkasuwansu ba suna da karkasuwa da yawa inda kowace ɗaya daga ciki za ka samu ta ɗan fitar da reshenta to amma mafi bayyanan waɗannan ƙungiyoyi na kawarijawa to kashi ishirin ne bala ya bayyana mana abubuwan da yake haɗe su baki ɗaya cewa duk wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin kawarijawa to sun yadda da abu kaza a ƙidansu ne kuma ga abubuwan da suka yi saɓani to wannan ne sai mala ya fara bayyana mana kasuwan farko daga cikin karkasuwansu akwai wanda ake ce mata muhakkimatul ula wanda wannan muhakkima mun fara jin maganganu dangane da su a karatattukan da suka gabata to mun ji cewa bayani ya kai ga an samu hawarijawa a bayan da aka yi yakin sifin sun ware sun yi na aliyu ɗan abi talibin tawaye har wannan ya kai su ga canza gari da tattaunawan da aka yi da su da tsubbaci wanda suka yi wai su ba su tare da kowa suna tattare da wani haɗin kai nasu isu-isu faruwar ire-iren waɗannan nazari a cikin al'ummar musulmi to ɗabi'a ce aƙida ce take-take ne irin na jawa da mu'utazila shi ne tsubbace kansu da janye harkokinsu daga ɗaukacin al'umma su koma su isu isu za su yi ba su yadda wani ya keta sahunsu ko da waye duk wani umarni na cewa a haɗu da al'umma ba za su yi ba kuma shi ba khawarije za ka zo ka ji in dai ba ka ba abin da yake ya kawo ne na ra'ayin shi ba to bai ɗaukan tanazuli ba zai bu ba ko kun zauna kun yarjejeniya a kaza ba zai yi ba shi sa kuma kallon irin waɗannan abubuwan ku kiyaye da haka za ku fahimci su na fa suke son su yi domin ai ba jam'iyya ba ce ballantana a ce an bude mata ofishi kuma ba sutura ba ne ballantana ka sawo a ce an kai da uniform na jawa a aƙida ce wanda tana shiga ƙarshenta shi wanda ma take shigan ma bai ma san ta shige shi ba abubuwan da ke sababa wannan shi ne jahilci da ƙoƙarin fassara nasi da fahimtanka da ra'ayinka mun gano wannan da kyau ku ba tare da waiwayen menene magabata suka fassara shi da shi ba ku kiyaye waɗannan zan ta faɗa muku sauran to sun kama ɗan sahabi bayan da ya gaya musu hadisin annabi shine abdullahi ɗan habab ɗan arat suka kashe shi suka kashe ɗan shi suka kashe kuyangar shi da ciki da labari ya kai masai da na ali sai ce ta waɗannan ba su nema a zauna lafiya ba to shi ne sai ya ɗibo sojoji bayan da ya ji labari sun kafa sansanin sojojinsu a garin wanta ha khabarahum ila aliyin radiyallahu anhu labarin da ɗanyen aikin da suka yi ya iska sayyidina ali Allah ya ƙara mai yarda fasara ilaihin fi arba'atil alaf min ashabihi sai ya ɗibi sojoji dubu hudu daga cikin jama'an shi sai ya tinkare su wa baina yadayhi adi ibn khatimin ta'i jagaba wanda yake gaba yake jagorantar rundunar shine adiyu ɗan khatim at-ta'i mala yace huwa abu tarif ana mai alkunya da cewa baban tarif adiyu ibn Khatim, ibn abdullah at-ta'i أبوه خاتم mudarrabul masal fil jawd wal karam mahaifin shi abu khatimin ta'i mutum ne wanda yake abun kwatance dangane da abin da ya shafi alheri da kyauta da mutunci da mutunta al'umma da tausaya masu har sai da ya zama abin karin magana an kai alheri sai a ce kaman abu khatimin ta'i kun gano wannan da kyau ku wa huwa sayyidu ta'i shi shugaban ƙabilan ɗaya ne mun yi maganan waɗannan kabilan a karatun alintisar kuntuna da aka zo magana dangane da wani harafi ko wata jimla da sauransu aslama sanata saba'in ya musulunta a shekara ta bakwai fa akramahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya girmama shi matuƙa wa alƙalahu sada. har ma da ya zo annabi ya ɗauki matashin shi ya miƙa mashi kawai ya ce iza a takum karimon duk lokacin da mutum mai karamci mai mutunci ya zo maku karimu ƙaumin wani mai mutunci daga wata al'umma ya zo maku fa akrimuhu to ku girmama shi wa kana adiyun tawilan shi adi mutum ne dogo izara kibal faras har ma in ya hau doki kadar jilahu hannu fil ardi kafafun shi ma sukan yi jika mun gano wannan da kyau ko da zai hau doki kafafun za su kai tsawon dokin saboda tsawo misali da ba zai sa kafan shi alkafa ba ya zira ruta kamar yadda yake hawan jaki misali to kafafun za su kusan taban kasa ashe dogo ne ba dan karami ba wa shahida ma ali yawmal jamal ya halarci yakin jamal tare da sayyidina ali fa ad ainahu a wannan yaki aka fasa mai ido wa qatala ibnuhu muhammadan yawma idin a wannan rana an kashe wani ɗana shi mai suna muhammad wa qatala ibnuhu al wani ɗan nashi kuma aka kashe shi ma'al khawarij yana cikin taron khawarijawa mun gano wannan uban da ɗa yana ɓangaren salihai ɓangaren sai da na'ali ɗaya ɗan nashi kuma sai ya karkata cikin hawar jawa a wannan yaƙi aka kashe yaron wa shahida ma ali Sifin kuma ya halarci yaƙin Sifin tare da sai da na'ali wa ƙadda talafa fi sanati wa fatihi malamai sun yi saɓani akan wai a wata shekara ya rasu wasu ka ce ya rasu shekara ta 66 wasu ka ce 67 wasu ka ce 68 cikakken tarihin shi karanta mashahiru ulamail amsar da littafin al'ibar da littafin al-ma'arif da al'isaba da listi'ab Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi adi shi ne jagaba na wannan yakin waya ƙolu sai kasance yana tafe yana cewa nasiru idha ma ka a ƙaumin wa balladu birayatil sidiki kan kan nasuril khawafiki yake cewa nasiru ga munan mun zabara mun tinkari za mu je gwagwarmaya a buga iza ma ka a ƙaumin ya ce lokacin da mutane suka firgita suka razana mana yana masu zambo ne da ana tafiya tare da su sai suka janye jikinsu suka tsubbace suka tafi wani waje suka yi sansani zama da su ba za su iya ba saboda tsoro to za mu tafi ne zuwa ga matsorata wa balladu waɗanda suke balidai wawaye dolaye wanda duk abin da suka zauna suka tsara a zuciyarsu. ta yi masu daɗi kawai zai zai ta faɗi sai ce ta sidikin ga maɗauke da tutoci na gaskiya kan nasur kamar mikiyoyi muke tafiya alhawa fiƙe wanda in mun yi daren mikiyar to ba a ji da daɗi ina fatan mun gano wannan da kyau mana yana yaban sojojin cewa ga sun fito kuma yana zambo ga waɗancan sojoji na hawa hawarijawa ila sharri ƙaumin mun tunkari al'umma mafi sharri min shiratin daga waɗanda ke cewa su sun sai kansu ta hazzabu waɗanda suka je suka kafa sansanin yaƙinsu wa adau ilahan nasi rabbal mashariki suke adawa da ubangijin mutane ubangijin mabuɗa rana mun gano wannan da ke ko sun yi adawa gare shi sun yi fito na fito da shi to mu ga shi za mu tunkare su saboda a fafata Dogatin umatin na anil huda wa kullu yura fi qawlihi ghayra sadiqi lughatun makangara umatun makafi bebaye wawaye mariki na anil huda waɗanda suka tawaye suka fita daga shirya ba su ba shirya wa kullun yura fi qawlihi ghairu sadiki dukkanin waɗannan suna ganin in dai ba maganansa aka wa ba to ba gaskiya ne. mun gano wannan da ke ku duk abin da kake in dai ba nasu ka ba to ba kan gaskiya kuma za su yi adawa da kai kun gano wannan da ke ku wa na aliyun dhulma ali ƙuduna, ilayhim jiharan bisiyofil bawariki cewa fina aliyun a cikin wannan gayyen namu ku sani akwai sai da na ali gulma ali wanda yake da maɗaukakiyar daraja ya ƙuduna wanda shi ke jagorantanmu. ilaihim shi nan ya ɗibi runduna za mu tunkari waɗancan taɓaɓɓu jiharan kuma a fili muka fito ba ɓoye ba ba ma yaƙin sunkuru ba ma yaƙin ɗauke ɗaiɗai da sari wuƙi jiharan a fili muke bisiyufi ga mun ruko ta kubbanmu albawariki wanda yake ga yama jini na wuce mun gano wannan da kyau ko ga yama jini na wuce ne ina fatan mun gano wannan da kyau saboda kalli yadda walki yake walkatawa kafin ka ga ta wuce to takobin nasa haka yake falamma qaruba aliyyun minhum arsala ilaihim yayin da na ali ya kusa da su bai ji ya fara yaƙi da su ba sai ya aika musu cewa an sallamu katila abi an sallamu katila abdullahi bin khabbab su miƙo wanda ya kashe abdullahi ɗan khabbab a hukunta shi kun gano wannan da kyau ku kaga yin sayid na ali abin da ya je shine ku ba mu wanda ya kashe wani hukunta shi batan kuma ku je ku yi ta yi fa arsala ilaihi sai suka aiko mai cewa inna kunna katalahu ai mu duka ne muka kashe shi kenan yanzu in ma ya zo da wani abu ne to zai hukunta duka kenan ba mutum ɗaya ba ne wala in zafar na bika kai ma ka sani ali inda dami nasara a kanka katal naka kashe ka dami mun fahimci wannan da ke ko kai kanka din kashe ka muke son zamu shi ne dama za ku zo ku ji annabi ya ce yana daga cikin ɗabi'un hawarijawa suna kashe musulmi mun fahimci wannan da ke ku. kuma suna barin kafirai suna wandakansu musulmi na yin ba daidai ba je su kashe shi kuma ba daidai din ba ba fa a tunanin Allah ba a tunaninsu wannan shi ne ɗabi'an hawariji daga cikin siffofinsu da annabi ya ambata fa'atahum ali fi jaishihi sayyidina ali ibn abi talibin haka ya tinkare su da rundunan shi kun fahimci wannan da kyau ku wa barazu ilaihi bi jam'ihim mun gane sai gabaɗin suka fito duka ga sayyidina ali a bangare ɗaya ga su ma jawa a bangare ɗaya faqala lahum qabla ƙital sai saidina ali ya daga murya ya magana da su kafin fara fafatawa ya ce ma na kamtun min menene kuke zargi game da ni jama'a yana daga cikin ɗabi'un hawarijawa idan suka zarge ka kan wani abu ko to za su ware daga inda kake daga kuma in ba suka zarge ka ba suna maganin sun zarge ka bane wani me dalilin ka kaza Kara kanka a'a kawai wannan abin da kai da suka gamsu a zuciyarsu cewa ba daidai ba ne to wannan shine dalilin za su ware ba za su yi komai da kai ba sannan za su gaba da ɓatanci gare ka da duk wani wanda yake tare da kai wannan ɗabi'an khawarij ne kun fahimci wannan da kyau ko kuma idan aka ce khawarij ba wasu al'umma ne da suka raye suka mutu tuni ba a suna cikin al'umma ne domin gasa sa cikin tawagan sayyidina ali ne mun ji yanda aka yi suka gaci to shine sayyidina ali ce menene kuke nakamtawa kuke zargi game da ni faƙaru lahu suka ce awwala ma naqamna minka farko abin da muka fara suka dangane da al'amarinka an na na baina yadayka yawmal jamal mu sojojinka ne mun yaƙi a cikin gayyanka a ran da aka yi yaƙin jamal yaƙin da talha da zubair da aisha suka fito falamman hazama ashabul jamal yayin da sojojin jamal yaƙinsu ya karye suka rushe abu na ma wajadna fi askarihim min mal sai ka raba mana dukiyan da muka samu a sansaninsu ka kwashe komi nasu ka raba mana wa mana'tana min sabai nisa'ihim sai ka hana mu mu kama matansu wa zararihim da kuma ‘ya'yansu. Fa kaifa istahalalta malahum dunan nisa'i wa zarariya, don menene ka halattar da dukiyansu amma matansu da ‘ya'yansu kuma baka halattar da su ba. eh wannan shi ne ka na farko. faƙalar sai sayyidina ali ce inna ma abhattu lakum amwalahum na halattar muku dukiyansu ne wannan da suka zo da shi fagen fama badalan amma kanu a gharu alaihi min baitul malil basara saboda mu ɗiba mu sanya na abin da suka wawushe mana na baitul mala a basara kun gano wannan da kyau ku da sojojin jamal suka wuce basara sai suka duba asusun gwamnati sai suka ga kuɗi sai suka kwasa suka guziri da shi to da aka zo aka yi nasara kan sai aka kwashe komi nasu sakamakon wancan abin da suka ɗiba inda ma ba su ɗiba ba alu ba zai taɓa kokobansu ba kenan ƙabla ƙudumi alaihim ya ce kafin in zo wajensu sun ɗibi abinci a baitul mali sun ciyar da jama'ansu sun yi kaza sun yi kaza wannan ya sa na sa abin hannunsu na raba muku sau da madadin dukiyarmu wani sa kun ga mata wa zurriya da kuma zurriyansu lam yuqatiluna ba su yaƙe mu ba wa kana lahum hukumul islam kuma suna tafe da hukuncin musulunci bi hukumi daril islam saboda garin da suke gari ne na musulunci saboda suna da ismatul islam suna da kariya na musulunci walam yakun minhum riddatun alal islam ko ba su ridda sun bar musulunci ba kaga sayyidina ali har aka yakin jamal bai kafarta kowa ba kun gano wannan da kyau ku wala yajuzu istirqaqi man lam yukaffir man lam yakfur kuma bai halatta a bautar da wanda bai kafarta ba mun gano wannan wa ba'd lam ahata lakum nisa'u mun gane wannan sai ce wa ba'adu to bayan haka lau abhattu lakum nisa da zan halattar maku matansu ayyukum ya akhudhu aisha cikin ku wane ne zai dauki aisha matsayin ku yanga kun gane wannan ke ku matar annabi fi sahamihi a saka mai aisha cikin kasan shi waye cikin ku zai ansa mun gane wannan da kyau aisha ma da ce hiya ummul mu'minina ta ce uwar mumini wa safiyyata rasulun rabbil alamina ‘yan lelan annabin Ubangijin halittu ‘yar gaban goshin shi, a siddiƙatu binti siddiƙ, Aisha binti Abi Bakarin, Aisha ‘yar abubakar a ƙada alaiha Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallama bi Makka. An ɗaura mata aure da annaba a Makka ne, wadda khala biha fil Madina, ya tare da ita a madina ba da ta ashirin bayan watanni bakwai min muqammin hil madina a lokacin da ya iso madina to tambaya anan bayan khadija waye matan annabi ta biyu eh a ina annabi ya auri sauda a'a ku faɗa abin da yake tabbas a ina annabi ya auri sauda eh ku je ku binciki tarihi a ina ya aure ta Aisha a Makka annabi ya aure ta kuma annabi har ya gama zaman Makka bai aure ba ko kun gano wannan da ke ku ku je ku binciki tarihi ku je ku karanta tarihin da muka yi na tarihin matan manzon Allah kowace an faɗi sanda annabi ya aure ta sai ku haɗa wace ce matar annabi ta biyu waƙabida da lahi sallallahu Alaihi wa Alihi Allah ya ɗauki ran annabi wa hiyya binta tsammanin ashara sana aisha tana ya shekara sha takwas wa kanar tukan na umar abdullahi ana mata alkunya da uwar abdullahi bismi abdullahi bin zubair da sunan abdullahi dan zubair ukhti ha asma na ɗan ibn ukhti ha asma wanda ɗan a ƴar uwata asma wata haifa zatin nitaƙaini wacce ake malta laƙabi da zatin nitaƙaini wato wufiya fi sana Aisha ta rasu hijira na da shekara hamsin da bakwai. mun gano wannan bakwai. in ka ɗauke shekaru goma saura shekara nawa kenan arba'in da nawa na bakwai kenan bayan rasuwan annaba a bisa wannan kaulin aisha sai ta shekara nawa 47 ina ba ta mun gano wannan da kyau ka karanta tarihin da a cikin littafin ma'arif da ibar da al'isaba to da ali ya kalubalance su to in za a kama matansa a sa su a matsayin ku yango to cikin kuwa ya zai ɗauki aisha faha jalal qaumu min haza duk sai kunya ya kama su kai turus kowa ya shiru kuma mai bai faɗi jama'a dama suna gina abin su fani za a zauna ne idan abu ya burge su a cikin zuciyarsa kawai sai su gina hukunci a kan shi su gina fatawa a kan shi sai kuma su yanke hukuncin yanzu gaga sanda suka zo da gas da ƙarfi suka zo su ga dalili mai ƙarfi da suka gamsar da mutane su kuma mutane da yake wawaye ne duk wanda ya faɗi magana kawai sai su kama bi ba tare da bincike da tantance al'amura ba kawai sai su tafi ai kaga kaza ai ka lura da kaza ai in ma kaga kaza ai kaza wai da haka fa suka raba kan al'ummar musulmi kun je bayanin su na farko sun maqalulo sun janye wannan yanzu wannan ba dalili bane sai suka ce na qamna alayka mun zarge ka mahawi imra'ati amirul mu'minina alasnika da ka soke sunan amirul mu'minina akan sunanka fil kitabi bainaka wa bain muawiya sanda ka zo rubuta takarda tsakaninka da mu'awiya lamma na zu'uka mu'awiya tafi zalika yayin da aka za a rubuta sulhu sai ali ya rubuta amirul mu'minin sai mu'awiya ce cire wannan rubuta ali ka rubuta mu'awiya mu tafi a haka mai sulhu akan wannan sannan in gaba sai ka dauko amirul mu'minin ka kasa sai ali ya ce a cire don sulhu ya ci gaba sai suka ce wannan laifi ne dan me ka cire sunan amirul mu'minin a kanka. sauraka wannan yana daga dalilin ƙaurace maka ba mu tare da kai za mu yaƙe ka jama'a har yanzu kun ji inda sayyidina ali ya rida da khawarija ke fada da shi yan zarge-zarge ne marasa makama marasa tushe. faƙala sai ali ya ce fa'altun mitla ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na irin abin da annabi ya yi ne yawon biya. a ranar Hudaybiya hina ƙala lahu haila buna amurin yayin da su haila ɗan Amru ya ce ma annabi waye Suhail dan haila buna ibn Amr akhu bani Amir buna lo'ai Ɗan uwa ne na Banu Amir ɗan lo'ai kuwa rasulu Quraysh shine jakadan ƙuraishawa wa mumathiliha hafi sulh Hudaybiya kuma shine wanda ya je zartar da abubuwan da suke san a a madadinsu a sulhun hudaybiya alladhi aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sulhun da annabi ya kulla da kafiran makka ala an yarja amahu cewa annabi ya koma gida a wannan shekara thumma ya odo min qabilin sannan sai baɗi zai dawo thumma aslama suhailun bayan nan suhail ya musulunta waja'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min almu'allafati qulubi nabi ya sa shi daga cikin waɗanda ake lallashin zuciyansu wa tahu min ghanaim hunain yana daga wanda annabi ya ba su ganiman hunain mi'atun min al-ibil ya ba shi raƙumi 100 kun gano wannan daga musulunta shi annabi ya ba shi raƙumi 100 su kuma wanda suka dade a musulunci sai ba ba su ko kobo ba shine wannan zage-zagen ya taso ko mun fahimci wannan da kyau ko jama'a tun daga wannan lokacin hawar ba suka fara kunno kai a musulunci an je yaƙi kaza annabi ya raba kuɗi ya ba wasu bai ba wasu ba zagi an je kaza ya kaza zagi da haka da haka kes na ƙarshe shine zo huwaisara ya miƙe ci mutuncin annabi kan rabon kuɗi mun gano wannan da kyau ko khawarijawa suna ɗauko ɗabi'a na farko daga cikin ɗabi'unsu ne da matsalan kuɗi a duk inda suka fara ta yunƙurowa sai su fara zargin an yi kaza ai an yi kaza ma ai an ce kaza ma da haka suke gina abin da suke ginawa ko mun gano wannan da kyau ku wa kana lahu mawqifun mahmudun yawma wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taka rawa mai kyau wajen tabbatar da haɗin kan al'umman annabi a lokacin rasuwan annabi. Kuma mun fahimci wannan da kyau ku? karanta sira na ibn hisham mala ce wabnuhu abu jundal bunu suhail huwa allazi jaa ila rasulillah dan shi abu jandal shine wanda yazo wajen annabi sa'a anan take san da ake rubuta wannan sulhu kana ahadu sulhi yaktubu sanda ake rubuta wannan sulhun dan ya kutto ya taho kadin Palat min mahabisihi domin da ya musulunta uban ya kulle sha ɗaki ya sa mai mari wa ja'a yarsifu fil hadid sai ya zo yana jan filhadida, yana jan al'abin nan sarkan da aka ɗaure ƙafa. Falon ƙafa falamma ra'ahu abuhu haza ya jirruhu li rudduhu ila quraish da baban ya gani sai je yana jan shi zai mai da shi gayyan qurayshawa wa huwa yasrahu ɗan yana kururuwa yana cewa ya ma'ashirar musulmi, ya ku tawagan muslimi a araddu ila mushrikina za ku bari a maida ni cikin mushrikai yaftanuna ni fi dini su fitine ni cikin addini na wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ya aba jandal isbir wahtasib ya kai abu jandal ka ya hakuri ka nemi ladan hakurin ka wajen Allah wa qad hajara min min ba'd zalika bayan nan ya samu ya kuttu yi hijira wa mata gaziyan ya rasu a matsayin sojan musulunci fi ta'unul amwas lokacin annoban amwas a shekara ta sha takwas, karanta littafin sira da kuma littafin ibar Allah maɗaukin sarki ya samu dace amma saurara anan nan allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum